Kunkuna, sino lamo zamai hampo ame-ame, irgi danku sora irgi dabu tan a sai kutun ko ne hala abara dir ko daya bayan daya a cikin tsananin zafin rana wakiliyar mata wakilin magidanta shugabannin addini sarakuna da kuma masu garuruwa duka sun bayyana cewa tuni sun dakile wannan al'ada ta yi wa 'yan mata kaciya dalilan da suka bayyana shine sakamakon illar wannan al'ada ta gargajiya uwar gidan lampo mahaifiyar 'ya'ya uku mai kimanin shekaru 35 a duniya ta yi waiwaye adon tafiya dangance da illar wannan al'ada da ba za ta taɓa mantawa da ita ba. Oh, A lokacin ina da shekaru goma sha hudu sai kawai kwatsam ina bisa kan gado aka tayar da ni na ce ina za ku tafi da ni inda suka zagaya da ni a wani wuri aka yi min kaciya. A lokacin da ba a yi min kaciya ba ina da sha'awar jama'i amma yanzu sha'awar ta fita. Garuruwa 20 da ke cikin wannan gunduma yau kimanin shekaru hudu kenan da suka bayyana daƙile wannan al'adar. A yau wannan mataki a cewar mai garin ya dace hukumomi su kula sau da kafa. Abin da ya sanya muka da yi wa mata kaciya saboda mun gano yana kawo wa mata matsala musamman ma yoyon fitsari da kuma wajen haihuwa. Yanzu idan muka samu waɗanda suke wa mata kaciya muna kama su saboda duka masu garuruwa mun haɗa kai domin abu ne da bai kamata ba. Waɗanda suke yi a ɓoye idan aka gano su ana kama su mu masu ruwa ba ruwanmu. A cewar wakiliyar UNICEF a Nijar, akalla yara dubu biyar ne da ba su huce shekaru goma sha takwas da haihuwa ba da ke cikin waɗannan garuruwa abin ya shafa. Za a kare su daga duka waɗansu nau'o'in musgunawa. A wajen wannan taro ba mu samu nasarar haɗuwa da ko mace ɗaya ba da aka yi wa kaciya a wannan zamani. Ƙungiyar Konifra ta tabbatar da cewa ta hanyoyin tsafe-tsafe ne ake samun masu wannan aikin waɗansu kuma suna fitowa ne daga Burkina.